Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Wannan takunkumi da muka shiga makwabtan mu kasashen mu da muke tare da su na yau da gobe ba tun yau ba wanda muke raba wuya ko daɗi ya zamana sun dora mana takunkumi wutan ma da muke sha ta Nigeria an yanke ta abin da bamu saba ba bamu saba ba da shi saboda yarjejeniya ce tsakanin mu da Nigeria shi wannan rishin wuta illa shi ba kaɗan bace maza ba su iya kama mu ba su iya kama yara mu ne cin su mu ne shan su mu ne sutura su mu ne makarantar su a tsadar rayuwa yanzu abin da zaka ba yaran ma ya gagare ka namiji in ya mutu ta yi shi tun da safe sai kai har dare bai zo ba sai kai kwance kawai namiji ya turo kyaure sa ga zo yi kwance Yadda muka yaya kallabin shirin kenan a jamhuriyar Nijar Alhamis ta biyu a wannan shekara mai karewa. Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Barkamu kuma da ganin Alhamis ta ukun ƙarshe a shekara ta hudu. Kamar yadda ɗaiɗaikun jama'a da dama ke ɗaukar maɗansu matakai da burin ganin sauyin rayuwa a sabuwar shekara. Haka ma al'umma ke neman ganin hukumomi sun ɗauki matakan inganta rayuwarsu. A shiri na farko da muka gabatar daga jamhuriyar Nijar bana, shirin domin iyali ya zanta da waɗansu matan aure da suka nemi a saya sunayensu. Sabili da haka, muka gabatar da su da sunayensu na yanka da suka haɗa da Zainaba da Yadi da Fatsima da kuma Zuwaira. waɗanda suka bayyana ƙalubale da iyalai suka fuskanta a shekarar da ta gabata da kuma inda suke so al'umma ta mai da hankali a kai. Ga abin da suka shaida wakilinmu Tamar Abari. Wannan shekara dai da ta huce to Allah kanta Allah jikan mutum ban mu rasu ba, eh, ko ba haka ba, mm. tunda tsakani da Allah shekara ce mai kalubale hasali ma gare mu mu mata saboda in muka ɗauki fanni fanni na rayuwa mu muka shiga takura akwai fannin tsaro fannin kiwon lahiya fannin eh, eh, ilimi na yara fannin likita to wannan duka fannonin wani alhamdulillah in kika dauko fannin eh, tsaro na ƙasa mu ne soja ake kai su kan iyakoki saboda kare lahiya ta tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma lahiya ta tsakar gida mu ne ake kaiwa in kika diba gungun nan nawa in kika ɗauki wajen talabiri kika ɗauki wajen difa wajen kai dukkan in kika ɗauki Nijar ɗin inda babu takura to ina jin sai dai in ce kamar mu nan da magaran mu ne dai abin da sauki mai dan dama dama kuma ɗiyan mu ne soja ake kaiwa kuma su ne suka zamana su da suke zasu kare ƙasa kuma su ne suke fuskanta kashe-kashe hare-hare tunda dukkan dai in an je gurin kare kasa su ne ake samu kan fagen yaƙi to kin ga nan an bar mana ɗiyanmu marayu an kashe mana su yara marayu an bar mu da su an bar matanmu sun zama zawarawa da yawa wannan ma lura matsala ce barin zawara diyawa? ga yara marayu wannan shi kaɗai aka barka da shi ukuba ne to ina ga ita kanta rayuwa abin da za a ci a sha ina ga ilmantar da yara fannin likita kaka kuma bisa ga wannan wannan abu ya zo na canjin yanayi na canjin iko da ya shigo aka sama kasan mu takunkumi wannan takunkumi da muka shiga makwabtan mu kasashen mu amunan mu da muke tare da su na yau da gobe ba tun yau ba wanda muke raba wuya ko daɗi ya zamana sun dora mana takunkumi shi kuma takunkumin nan kyanka babu magani a gida kin lura wannan rishin magani ya sa mace-mace a likita ba kaɗan ba ne bisa kan lahiya akwai matsala in kika ɗauko fannin lakwal to wutan ma da muke sha ta Nijeriya an yanke ta abin da bamu saba ba bamu saba ba da shi saboda rajajeniya ce tsakanin mu da Nijeriya kuma wannan abin aka zo aka katse shi tsakanin mu da su shi wannan rishin wuta illa shi ba kaɗan bace saboda di ba ki ga alikita in ana aiki daga an cire wutan nan akwai da yawa sun mutu kan aihuwa da yawa sun mutu ana musu tiyata kin ga kasuwanci da mata suke yi ya raunana nan ma ne mu kamar yanzu na dokan miki misali mu nan jihar da magaran ina ne wurin kasuwar mu nan shiga Nigeria ƙasa makwabciya wadda muke ta tare da mu da muke saye da saye da yau da gobe Kano ce daga da magaran bisa zuwa Kano to ketare iyakar ma ya zama na matsala mata abin tausayi an bar su da yara saboda mata su ke tare da yara dare da rana to kin ga shekarar nan mu sai mu ce alhamdulillah to yanzu bari mu koma wajen malama zuwaira lalle ita wannan shekara ta tahi amma ta bar mu da darura to mun gode ma Allah tun da daren mu da lahiyar mu kuma Allah ya ce a roƙe shi shi maji roƙo ne lalle ana shan wuya yanzu kin ga ko banki kika tahi ɗaukan salar hikin tausaya ma ma'aikata tun ko cunkoso ka wuni baka samu wataran sai ka komo da sahi daga nan ma ka san akwai wahala abin da bamu saba ba ga tsadar rayuwa in ka ɗauko kuɗin kama an warce maka Allah dai daidaita mu shi kaɗai muke wata kuma su wannan shugabannin su ma Allah daidaita musu bari mu koma wajen malama Fatima gaskiya muna cikin matsaloli muna cikin matsaloli wallahi na mu da yara maza ba su iya kama mu ba su iya kama yara mu ne cin su mu ne shan su mu ne sutura su mu ne makarantar su mu ne lakwalkin su ga tsadar rayuwa yanzu abin da zaka ba yaron ma ya gagare ka kana ta bige-bige da kyal ka ka samo can ka kamo can ka kamo ka bada yanzu wasu mazan ma mu har gudu suke su bar mu namiji in ya hute ta yi shi tun da safe sai kai har dare bai zo ba sai kai kwance kawai namiji ya turo kyaure sa kaka ya zo ya kwance gari in ya waye baki sanin ta shi daga masallaci ya ta ya barki gaskiya muna tare da wahala ga an an je shaguna komi ya yi tsada shinkawa daga ɗari da saba'in sai ɗari da hamsin in kana cin kilo uku a gidanka ai matsala ce ban da kayan miya ita ma masara tsada hatsi tsada mu dai ga mu nan dai kayan miya in kika je da dala ɗari ce wani biki san ba ma abin da zaki tsinto kawai dai ana na ana rayuwa dai mu dawo sai yanzu kuma malama bi bisa kan abin da zan mu na shekara wannan da ta huce ta cikin tashin hankali ta cikin bala'i da muka gani mm. ubangiji Allah ya sassauta mu komi mun ga abu iri-iri ga abinci ga wahalar yara ga rashin magani muna cikin wahala mu mata da muke cikin gida maza sun saka mu yanzu kamar iyaka muna zuwa nigeria mu je mu saro mu zo to yanzu da aka kawo wannan takunkumi da aka samu ko ka kawo kaya bai da arha dole in ka ce tsada zaka kuma halloki sayuwa kasuwa ita kanta ta yi tauri to bari mu dawo wajen malama zainab to malama zainab ga shekara ta 2024 ta kama kamar menene fatan ku ga waɗannan hukumomi da suka ɗauki mulki alhamdulillah tunda dutsen rabobin wannan da aka gani muna nan ba mu yi ƙasa a gwiwa ba alhamdulillah a'a ba mu je ko ina ba wallahi ba mu kasa a gwiwa ba illa iyaka muna fata wannan shekara sabuwa da ta kama dukkan eh, abubuwa na ukuba da aka shiga Allah ya sare mana kuma zai ya sare insha Allah saboda muna sa ran insha Allah tunda akwai tattauna da ake tsakanin eh, magabata na kasa da kasa duka abin da ya zahi gaban shi huciya ko ba haka ba mm. muna sa ran wannan shekara insha Allah bi iznillah ta'ala kuma kamar yadda magabata mu suka yi alkawali abin da ya kama wannan watan janvier zuwa february za a samu ruwa da komi to muna ga fata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ci nasara bisa kan wannan abu halama zuwa menene eh, fatan ki zuwa ga hukumomi eh to fata na kamar yanzu zuwa ga hukumomi alƙawullukan da suka ɗauka talaka suna ta murna suna ta jin daɗi za a cika musu alƙawali su yi ƙoƙari su cika kuma allah ta yasu kuma abu na biyu su kuma talakawa na addu'o'i da muke yi a gida ne a daji ne a masallatayya na unguwa da na wata unguwa ma kaga ana yi ka tsaya ka yi yan Nijar wanda ke wata ƙasa ma su kama da addu'a addu'a ce ta kai mu wannan fage kuma insha Allah ba za mu bari ba in Allah ya so ya yarda kuma za mu ƙara ci gaba Allah kai mu gaba da mu da masu ikon mu insha Allah to malama Fatima mine da kiran ki zuwa ga hukumomi ni dai gaskiya magabatan wannan namu yanzu da suka rungumi mu muka rungume su muna fata ubangiji allah ya kara musu karfin gwiwa ubangiji allah ya taya su riko su yi adalci mu dai a hudda mu daga wannan kangi abin da muke so dan allah dan annabi a kamawa mata tunda mu ne gida mu ne komi kuma gashi muna cikin talauci bin mu da shi mu mata taimaka mu ta kowace hanya ce To kaɗan kenan daga cikin ɗimbin matsalolin da suka addabi iyali a jamhuriyar Nijar da suka sa zuciyar ganin sauyi ƙarƙashin gwamnati da ta kwace mulki. Za mu waiwayi batutuwan da suka ambato, mu ga ko an samu ci gaba da kuma inda har yanzu ake buƙatar zage damtse. Muna godiya ta musamman ga wakiliya mutamar bari da dukan wakilan da suka bada gudunmawa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara da ke karewa. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi ƙasar Ghana Kada ku manta, za ku iya samun dukkan batutuwa da muka gabatar a shirin domin iyali a wannan shekara ta 2024 da ke karewa a shafinmu na intanet hausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi.